sadiq yana gama faɗin haka Hajiya zara ta ce masa to kenan na tafi sai da safe inda sadiq bi ta da kallo tare da bata amsa to allah ya tashe mu lafiya ummana Hajiya zara ta sa kafa ta fice daga cikin ɗakin haka sadiq ya zo ya zauna inda ya ɗora daga inda ya tsaya na tunani to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha allahu za mu ci gaba Bayan fitar ta haka tunani sabo ya sake aurar Sadiq, inda ya zo ya zauna yana ta tunano abin da mahaifiyarsa ta gaya masa. Kwata-kwata dai wannan dare kaf ɗinsa Sadiq bai samu yaren tsaba har garin Allah ya waye. Da asuba ta yi ne sai Sadiq ya shiga toilet inda ya ɗauro alwala ya fito domin ya yi sallar asubahi. Sadiq yana idar da sallah ne ya ji an ƙwanƙwasa masa ƙofa. na ma kafin ya yi magana sai ya ga an buɗe ƙofar an turo alhaji muhammad ne ya leko da kansa tare da faɗin cewa sadiq kai ƙoƙari ka shirya bukata nake yi kafin karfe bakwai ta yi mu isa filin jirgin sama da haka bana so ka ɓata lokaci sadiq ya amsa masa da cewa to abba alhaji muhammad ya mai da ƙofa ya rufe nan take sadiq ya tashi ya fara shiryawa yana kallon afan yana ta hawaye cike da tausayinsa shi kuwa afan yana ta bai ma san me ake yi ba shi dai sadiq ci gaba da shiryawa yana ta harhaɗa kayansa cikin gaggawa karamniyarsa ce ta tashi afan daga bacci ganin afan ya tashi daga bacci ne sadiq ya fito da kayansa ƙofar ɗakinsa daga nan ya koma ya kamo hannun afan inda suka sako ƙasa zuwa falo ko da su ƙasa sai ya tarar da iyayensa sun yi cirko-cirko a falo a tsaitsaye jiransa kawai ake yi ya fito ganin jaka a hannun sadiga ya sa afan ya kalle shi tare da faɗin yaya ina za ka je ni ma zan bi ka sadiga goge kwalla da take fitowa daga cikin idanunsa tare da faɗin ka yi haƙuri afan ɗina nan ba da jimawa ba zan dawo Sadiq ya durƙusa ya gaishe da iyayensa tare da Uncle Marwan da kuma Anta Halima. Kasancewar lokaci yana neman yaƙure suka fita a gaggauce. Ko da suka fito ya zuwa harabar gidan, direba suka tarar ya ɗauko mota ya ajiye yana jiran su su fito su tafi. Kasancewar Malam Audu direba a gidan yake kwana a wani sashe na ɓangaren gidan. wannan ne ya ba shi damar yin sammako ba tare da ya ɓata musu lokaci ba inda ya fito ya zo yana jiran su isar su filin jirgin sama ke da wuya sai suka tarar har an fara tantance matafiya a gaggauce sadiq ya yi musu sallama inda mahaifinsa ya rungume shi yana ta kuka faɗi yake yi sadiq abin da yasa ba za mu raka ka ba ni da mam ɗinka har ya zuwa Landan. ba ma buƙatar mu je mu raka ka sannan kuma mu tashi barin ka mu karya maka zuciya mu taho mu barka a cikin tunani mu ma hakan ba zai yi mana daɗi ba sadiq ya ba shi amsa da cewa ni ma na fi so in tafi ni kaɗai domin kuwa hakan zai fi mana daɗi ba na buƙatar tafiya tare da ku idan na je kuka tashi dawowa al'amarin ba zai mana daɗi ba a daidai wannan lokacin ne an kulmarwan ya kalli sadiq tare da rungume shi shi ma nan da nan ya fara hawaye wata kwalla ce ta ƙara kwarayuwa daga idanun alhaji muhammadu amma bai bari sun gane ba ya sa hannu ya share ta duk wannan abin da ake yi babu ƙwalla ko hawaye a idanun sadiq har sai a daidai lokacin da ya ga ankul ɗinsa yana hawaye wata ƙwalla ce ta yunkurin taho wa sadiq daga cikin idanunsa inda sadiq ya yi ƙoƙarin tare wannan ƙwallo. har sai da ya juya ya tafi inda ya ji afan yana ta ƙwalla masa kuka yana faɗin ni sai na bi ka na. juyowa sadiq ya ya zo dafa kan afan yana ta rarrashinsa da ƙyar ankul ya bincike shi daga hannun sadiq inda suka rabu suna ta kuka daga shi har sadiq ɗin Haka Sadiq ya shiga gurin tantancewa yana ta zubar da hawaye tare da tunanin 'yan uwansa. Iyayen Sadiq ba su bar filin jirgin saman ba, har sai da suka tabbatar da cewa jirgin su Sadiq ya tashi. Daga nan ne sai suka tattara suka baro filin jirgin saman. Bayan sun dawo gida, wuni guda babu abin da suka yi in ba firar Sadiq ba da kuma alhinin rabuwarsu da shi. Sun ɗau tsawon lokaci sosai akan wannan fira tare da nuna alhini akan tafiyar Sadiq. Haka shi ma Sadiq yana can a cikin jirgi banda tunaninsu babu abin da yake yi. A ɓangare ɗaya kuma banda sautin kukan afan babu abin da yake dawo masa cikin kansa. Da wannan tunani ne har bacci ɓarawo ya yi awon gaba da Sadiq a cikin jirgi, kasancewar dama ya sha wahala sosai, akwai gajiya a tattare da shi. ga kuma rashin baccin da bai samu ya yi ba a daren jiya yana ta famar tunani bayan sadiq ya sauka a ingila kai tsaye katafaren gidan da mahaifinsa ya kama masa ya nufa kasancewar dama tun kafin ya isa ingila wani bature abokin mahaifinsa ya tura masa da direba filin jirgi yana ta jiran zuwansa hakan ya sa sadiq yana zuwa wannan mutum ya ɗauke shi ya kai shi wannan gida Sadiqa yana zuwa gidan duk da gajiyar da take jikinsa, ya samu kuri ya zauna, inda ya ɗauko wayarsa kai tsaye. Mahaifinsa ya fara kira, su kuwa dama suna can sun yi jingun-jingun, suna ta famar jiransa. Sun yi ta kiran wayar Sadiqa ba ta shiga ba, gashi shi kuma bai kira su ba. A daidai wannan lokaci da suke wannan tunani, sai suka ji kiran wayar Sadiqa. Wannan dalilin ne yasa a daidai lokacin da Sadiq ya kira su murna ta kama su sosai. Bugun da ya yi ringi ɗaya ta yi kafin ta na biyu ya ji carab an ɗaga wayar tasa. Ko kafin Sadiq ya fara magana da abban nasa sai da ya jiyo a cikin wayar mahaifin nasa yana faɗi yana cewa Sadiq ne ya kira wallahi. Daga nan ne sai ya ji abban nasa ya kuma cewa, Abba ka sauka lafiya? Na fatan dai ka ci abinci ko? Murmushi Sadiq ya yi tare da faɗin, Abba na sauka lafiya. Abinci kuma tun a cikin jirgi na ci abinci, shi yasa yanzu ba na jin yunwa. Alhaji Muhammad ya ci gaba da magana inda ya ce masa, To da fatan dai ina fatan komai lafiya ƙalau. Sadiq ya ce masa komai normal, sai dai kawai na sauka a garin na tarar da garin yana da sanyi. Alhaji Muhammad ya ce masa, ai dama London haka take ba a raba su da sanyi. Yanzu abin da nake so da kai shine ka shiga kai wanka sai ka kwanta ka huta. Yana faɗar haka an kulmarwan ya fisge wayar daga hannunsa. Cikin dariya yake magana yana cewa, Haba yaya, Na ga in ji muryar ɗana amma sai jinsa kake ta da fira. Me kake nufi ko kai kaɗai ne za ka ci gaba da magana da shi? Ajiye Zara da Anta Halima da kuma Alhaji Muhammadu suka kyalkyale wa Uncle Marwan da Dariya. Shi ma Sadiq duk duk abin da suke yi yana jiyo su ta waya, shi ma yana ta famar yi musu dariya. A daidai wannan lokacin ne Uncle Marwan ya kara wayar a kunnensa tare da faɗin hello ɗana ka sauka lafiya cikin murna sadiq ya amsa masa da faɗin cewa lafiya kalau na sauka nan da nan suka ci gaba da fira an kulmarwan yana ta gaya masa yadda zai yi a makaranta idan ya shiga makarantar kasancewar shi kamar sabon shiga ne shi kuwa sadiq amsa masa yake ta yi da to daga nan ne bayan sun kammala yin wayar da shi ya miƙa wa anta halima wayar inda ita ma suka gaisa da ita suka ɗan yi takaitacciyar fira wadda ba mai tsayi ba daga nan ne an ta halima ta miƙa wa hajiya zara wayar ko kafin ma na numfasa hajiya zara har ta faɗi wata magana kawai sai je na yi sadiq yana cewa umma ina affan yake don allah ki bani shi in ji muryarsa don allah momi a ɗani da shi ina so na ji muryarsa hajiya zara ta ce masa affan ya yi bacci tun ɗazu amma fa mun sha kuka da ƙyar aka samu aka rarrashe shi ya shiru sadiq ya kwantar da murya cikin tausayawa tare da faɗin allah sarki umma na yi misin ɗin abban ɗina sosai na yi rashin abban matuƙar rashi ajiya Zara ta ci gaba da magana inda take ba shi haƙuri tare da faɗin cewa haka dama rayuwa take. Sadiq sai dai haƙuri. Shekarun kamar yanzu ne za ka ga an gama, har ka dawo gida inda abbanka ya ce ba za ka dawo hutu ba har sai ka gama tsaf kasancewar karatun mai wahala ne baya buƙatar wasa sadiq ya kada baki ya ce mata nima ya gaya min umma nan dai suka ci gaba da firarsu ta ɗa da uwa daga ƙarshe dai ta yi masa fatan alkhairi tare da ci gaba da gargaɗa shi akan gargaɗin da ta yi masa jiya da daddare dangane da nasihar da ta yi masa kasancewar sadiq ya gaji matuka da gaske bai ja hajiya zara da wata doguwar fira ba nan da nan suka yi sallama hajiya zara ta miƙa wa mahaifinsa wayar shi ma suka yi sallama daga nan ne sai sadiq ya kashe wayar inda ya shiga wanka kwanci tashi dai har sadiq ya kai kimanin sati ɗaya a ƙasar london domin kuwa har ya fara ɗaukar lecture a ɓangare ɗaya kuma wajen gidan iyayensa Affan har ya gaji da kuka, tun yana kukan rashin ganin Sadiga har ya zo ya daina yin kukan, inda a ƙarshe ya haƙura, abinka da ƙaramin yaro. Shi ma Uncle Marwan ya koma garin Kano, inda ya je har ya kammala komai na dangane da makarantar Affan. Yanzu kuwa Uncle Marwan ya dawo Abuja ne domin ya tafi da Affan garin Kano, inda zai je ya ci gaba da karatunsa. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata.